Assalamu alaikum daga Hausa 24 channel har yanzu dai muna cikin wani littafi mai suna jari na wanda Zainab Lawan Brigade ta wallafa amma masu sauraro suna biye da mu kwana inda muka ji? don haka ya nutsu da ke ta bin diddigin sanin ko zan samu wani ƙarin haske daga wajen ki kar so ki ga yadda ya matsa akan sai na bashi labari na kuma akwai kawai sai na yi gutsin ɗin lambobin nan saboda lambar ki ne Fadila ta yi dariya wai don Allah me yasa kike ɗaukar alkhairin ɗin bawan Allah nan adadin a da dai na soka ido gida suna shegen gate gida suka yi fin da motar mai gidan a harabar gidan hakan nuna yaya Fadila ya dawo daga tafiyar da ya yi to masu sauraro a nan muka dakata yanzu za mu ci gaba ku ci gaba subscribing ɗin mu a Hausa 24 sanar masoya sai ya ji mu Gate ɗin gidan suka yi kicibis da motar mai gidan harabar gidan. Na nuna yaya Fadila ya dawo daga tafiyar da yake yi yake yi ba mazauni ba ne suna fitowa ne da motoci. Fadila ta ce kawai mu zarce sashen yayan mai masa barka da zuwa gaba ɗaya suka nufi sashen falon suka iske shi da yaransa gaba ɗaya har da saki na suka durƙusa suka kwashi gaisuwa. Fatima ta juya ga anti Sakina da gida. Kal Khalifa ɗan ƙaramin ɗansu da ke cinyar baban shi ya ta miƙa wa Fatima hannu wai ta ɗauke ta ɗauke ta yi masa wasa don tun zuwanta gidan yaron ya shiga ranta ya saba da ita sosai da yake daman can ita ɗin an ya shiga ranta sabo turken wawa duk sai ta siya mutanen gidan gaba ɗaya son ta suke mai gidan ya dube ta yana murmushi Fatima ya zaman baƙonta ya ɗawainiya da su Khalifa cikin jin kunya ta ce ba ta kara yanzu na zama yar gida ya ce madalla sannu da ƙoƙari don antinku tana gaya min irin hidimar da kike da yara Fadila ta ce hun hmm, yaya don baka san Fatima bane haka take da son ƙananan yara gashi na da an ce duk mai son yara da yawa idan yayi aure baya haihuwa maganar ta bawa yayan nata yariya ce zaki fara sokancin naki ko duba ki ko kunya ba aji? ji ƙawarki ta sanya hijabi da niƙab amma ke kin ki yafa ƙaramin gyale Allah ya sa na ƙara ganin ki fita fita ba hijabi cikin ta ce haba yaya wannan wani irin hijabi ana zaune ƙalau idan na yi irin wannan shiga ai sai na kashe wa kaina kasuwa mutane su ɗauke ni matar aure ce ni da nake a kasuwa ina mai ni ina siyan niƙaf magana Fadila ta bawa kowa dariya anti ta kai mata bugu kyafi gidanku tunda ce a kasuwa kike to sadaka zamu baraki haka anti ta dube ni fes fes ɗina fi ƙarfin a bada ni sadaka fa bata ganin yadda fa ta zama dire a gaban ta tana jan su da wasa har kakanta sai ta rungumi kalifa suka fito domin gaji gajiyar da ke likin tana shiga sashen ta cire hijabin ta niƙaf ta tafawa kalifa. wasa gaba sannan ta shiga wanka ta fito maimakon ta kwanta ta huta sai ta tsiri hidimar Khalifa ta fara cire mashi famfas don ta lura ya ɓata mai wanka ta sauya mai sabuwar sana ta ɗauko ƙam kamun shi ta saya ya ruwa zafi filat ta dama mishi sai da ya huce ta fara bashi ya sha ya ƙoshi sannan ta goya shi tayi a har bacci ya ɗauke sai a lokacin Khalif fadila ta shigo ta iske fatima goye da khalifa ta rike haɓa ke wallahi kin zama mai ya'ya tun tunda kika zo gidan nan baki da wata hidima sai ta khalifa da yayansa daga dawowa ko huta ba mu yi dauki ɗauki yaro kin sunnuka a baya ko nauyi ba a jin salon kirjin ki ya buɗe ya ciwo Fatima ta ce haba dai kale Khalifa har nawa yake da zan samu ciwon kirji to ni dai na faɗa miki duk mutumin da ya fiye son kananan yara baya samun haihuwa Fatima ta da ko mi zaki ce da ni ba zan daina son kananan yara ba ba kya ganin duk gidan da na rayu babu yara sai na samu wannan damar don haka dole na yi amfani da wajen nuna zahirin ƙaunata ga kananan yara don haka Allah ya jarabce ni da son kananan yara duk inda na ga ƙananan yara sai na ɗauke su ko na yi musu kyauta don ina wasa da ƙananan yara sai na ji zuciyata Falila ta taɓa baki, ai sai ki ta yi tunda kin ga za ki iya jure wankin kashi. A can falon mai gida tun bayan fitar Fatima yake ta yaba kirkinta da kyawawan halinta duk da mazauni bane na zaman ƙanƙali ne a gidan amma ya lura da ɗa'ar da ɗabi'un kirki daɗin daɗewa yadda ya ga ƙanwarshi na ji da Fatima ya san lallai Fatima ta san abin da take yi domin Fadila ba ta ƙawance da sakarya yauwa ba shi labarin da take tun suna makaranta ya sa sun ɗauke ta da mahimmanci ga kuma yadda yake matukar son yauwa bani ba labarinta da take tun suna makaranta ya yasa matukar son yayan shi kamar ta lashe sama ba ta gajiya da hidimarsu don haka ta shigar shigarsa ransa sosai yana kuma jin tausayin ta don labaranta da Fadila ta bashi ya dau alƙawarin in dai har ba a samu mahaifinta ba zai rike ta tsakanin da Allah kamar yadda zai rike Fadila ya san kuma matar shi anti na ta taya shi wajen kula da tarbiyyar su Bilhaki gaskiya shi yasa ya tsaya tsayin daka wajen taimakon su bisa niyyar su ta niyyar iyayen Fatima ya taimaka mata karfin aljihunta da hanyar saka musu kuɗin da za su yi amfani da shi wajen ziyarar ziyarar kuma ya kuma haɗa su da manyan mutane a kamfanoniya da labarai don isar da saƙonninsu. Yana kuma taya su da addu'a Allah ya taimake su bisa niyyarsu da alkhairi. Allah ya bayyana iyayen Fatima. Da safe bayan sun yi breakfast ɗin Fadila ta shiga wajen yayanta sai da ta gata da wata katuwar leda sheƙe da falkaya miƙa wa Fatima ga tsarabar mu nan, inji baban Khalif cikin farin ciki. fara'a Fatima ta karɓa ta fara fito kayan tana duba kai baban Kale ya iya zaɓe ango dai Allah ya ƙara girma Fadila ta ce wai mu shirya anjima jima za mu je shopping Fatima ta ɗan yi da kin san dai ba na son fita ko gashi ina jin nauyin baban Kale yanzu ya zan yi Fatima ta ce kar ki damu sai ki a babu wanda zai gane ki har mu je mu dawo abu ɗaya yasa nake son fita shopping da ya saboda baya kashe kananan kuɗaɗe kin shi baya tausayin kuɗi yake ba Fatima ta yi dariya gaskiya baban kali yana cika baki da yawa amma shine dan shi sharri zaki ce wai baya tausayin kuɗi kin san me yasa yace Fatima ta girgiza kai wai naji ji sa na zaɓi abinda zan bawa Tijjani kar ya ga na an ɗauko daga tafiya ba tsara ba na rasa Dalilin da ya sa ya damu da Tijjani na ni har yanzu ko kallo bai ishe ni ba domin ba wani son shi nake Fatima ta ce so shi ne nan gaba don yaya kanin abokin shi ne yasa ya damu da shi. Ko da yake ai Tijjani yana da duk wasu gulb ba za a so shi ya ake ya ji ba ki shiga intanet ba. Bacci ne ya ɗauke ni saboda gajiya yanzu nake son buɗe kwamfuta. Tana nan fa ta gaban kwamfuta ta zauna. zauna shafin saƙonni ta fara duba can ta ɗaga tana nuna wa Fatima kai ka kai kin ga da kika samu ko lallai mutanen nan sun daɗe da ke da yawa da sauri Fatima ta ƙarasa gare ta ta tsaya gaban tana karantawa ɗaya bayan ɗaya ta gama karanta su fahimci wanda suke rubutawa sai guda ɗaya da yake ɗaure mata kai gasa gane wanda ya tura domin bata san adres ba ga abin da aka rubuta. idan ubangiji ya amsa addu'ar ki yana ƙarfafa ki ne idan ya jiƙar jin ta yana ƙara miki haƙuri ne idan kuma bai amsa ba to ya tanadar miki abinda yafi zaman alkhairi gare ki Fatima ta ƙura rubutun ido na ƙwarata shi da kaloli masu ɗaukar ido ta kasa idon ta daga kan kwamfuta ta ce Fadila ki a iya tunanin ki wa ta zaton zai tura wannan saƙonni don gaskiya kalmar nan sun taɓa min zuciya sun yi matuƙar tasiri kaina Fadila ta ce zan iya wuya a ce ba Mansur ya tura da saƙo ba da mun ga saƙon kowa amma shi har yau ba a ce da shi ba Fatima ta ce girgiza kai wannan ba adires din Gmail ɗin yayin Mansur ba ne amma ban san ko ya sauya Aziz ba. Bayan rabuwar mu da su Fadila ta ce ni fa daman nayi mamakin yadda kowa na gida ya tura sako amma shi su bai tofa albarkacin bakinsa ba. Mamaki yana fushi ne da a ce dalilin barin gidansu da nayi don shine mutum na mutum ne idan yayi fushi akan abu baya sake waya abun, shi sa suke kiyaye suke gudun ɓacin ran shi suka kafa kafa da Farida ta yi nisa ta fara girgiza kai kalmomin da suka rubuto miki domin alama ce da ke nuna suna son taimakon ki su sada ki da iyayenki me zai hana mu yi kundin bala mu bayyana kanmu gare su Fatima ta ɗauki idonta daga kan kwamfuta Habibu Balil girgiza kai ba zan iya bayyana kaina a yanzu ba har sai na sadu da mahaifina saboda dalilin da na bayyana miki a baya don haka ba zan taɓa ba su amsoshin saƙonni ba tsam kawai sai addu'a fatan alkhairi wadda za ta yanke har sai na daina numfashi Fatima ta ce nima ba ina nufin ki koma gidansu bane ina nufin mu bayyana kanmu gare su tabbatar za su taimaka miki wajen nemo iyayenki ko da shawarwari ne Fatima gyaɗa kai haka ne da tun farko na bayyana musu ko ni wace ce za su bincike iyayena ko da ba za su same su ba ranar alhamis da misalin karfe uku na yamma Nazir ne yake sauka da ga matattakalar jirgin sannu a hankali hannun shi rike da waya isowarsa ke ga Italiya jirgin sai ya sauka a filin jirgin sama na Dr. Ahmed zikwe Abuja don haka saukar shi ke da wuya ya sauya layin nigeria ya fara neman Ahmed a waya dan jima kafin ya samu layin Ahmed sai da bisani ya same shi ya shaida mai ya sauka a airport ya zo ɗaukar shi ne ganin tazarar da ke tsakanin filin jirgin da gidan Ahmed sai ya yi tunanin siyan jarida don tara rage musu zaman kaɗaicin har ya kara wani mai jarida ya sake kafin mai jarida ya gidan su suka hasko mai wani hoton an shafin farko na jarida ya hanzar kara cewa cikin ƙanƙanin takun da bai san yana yin shi ba da farko ya ɗauki idanun shi ne suka dole sai da ya kara hoton kallo tabbatar ba ƙarya idan suke masa ba tabbas babu tantama Bahar jayayya Fatima ce a cikin wuta an ɗauke ta ne da sanye da doguwar riga mai hula kalar ja kalar rigar ta don haka an yi kamannin ta ya fito don ɗan ya da kallon su ga rubutun da ke saman hoton cikin manyan haruffa. Yarinyar da ciki cigiyar iyayenta ta haɗu da su bayan shekara goma sha shida da ta ɓata. Sai a sannan ya kula da sunan jaridar ce bukun satin da sauri ya zara kuɗin ya miƙa wa mai da jarida ko da saboda zumuɗin ya karanta labarin Fatima ko canji bata tsaya karɓa ba Fatima ko canji bai tsaya karɓa ba ya fara tafiya mai jarida ya bi shi yana bai canji ɗaga masa hannu alamar ya bar shi kafin ya ce ya fara Ahmed sai da ya ci karo da jaridar daman ba ɗauke da labarin Fatima da hoton kamar kamar ta Da Hausa kuma akwai Aminiya da Gaskiya ta fi Kwabo saboda ƙoki da Zumuɗi ya fara karanta labarin Fatima yadda ɗaya ya samu waje ɗaya ya kame ya da hankalinsa tattare da dukkanin nutsuwarsa kan gari da ya rasa wacce mai zai fara karantawa, can dai ya yanke shawarar ya fara karanta hannunsa rawa yake lokacin da zai buɗe shafin da aka yi hira da Fatima ya tsaya kallon hoton da ke shafi iyayen Fatima ne yayinta da ƙannenta abin mamaki kamar su ɗaya da ita kamar an ƙara an ƙarya hirar da kwalliyar jarida ta yi da Fatima kamar haka a ranar litinin sha shida ga watan nan matsananciyar yarinyar nan mai suna Fatima ta haɗu da iyayenta bayan tsawon watanni uku da ta bazama cigiyar su kafafen yaɗa labarai sai dai a ranar litinin ɗin da ta gabata ne ta yi gamo da Dakatar na samun iyayen nata wanda ta rabu da su kimanin shekara goma sha shida rabonta da su tun tana ƴar shekara uku da haihuwa don jin yadda hirar mu ta kasance da Fatima sai ku biyo mu mu sha labari. Malam Fatima za mu so jin cikakken tarihin ki. Fatima sunana Fatima Fatimatul Zahra'u na tashi a hannun wata baiwar Allah mai suna hamadan hile Na yi rayuwata a hannun cikin kyakkyawan yanayi, na yi imanin riƙon arziki ta bani tarbiyya da duk wani ta gari da ke bawa 'ya'yanta saboda son da take min ba ta taɓa bari na shiga matsala ba ta biya min kuɗaɗe na karatu da makaranta masu kyau duk da sun bawa Hausawa bane ba ta da mijinta amma suna da halayen ƙwarai da addinin kirki suna riƙe da ni tsakani da Allah kamar su suka haife ni waɗannan irin sun marƙi ne kuma wani irin addini suke bi Fatima a gaskiya ni ba Hausa ne dukkan su ƙabilu ne ban san takamaicin yaren su ba domin suna jin Yarabanci da rama amma sun fi yi magana da harshen Hausa ko Turanci da su ba musulmai ba ne amma daga baya muka musulunta muka daina zuwa coci su marikan naki mutanen ina ne Fatima ban san asalin garin su ba tunda dai sun taɓa kai ni ba amma da 'yan uwansu suna ziyarar mu da muna zuwa garin Jos cikin jihar Plateau amma bayan mutuwar babana sai muka dawo Kano garin Kano da zama to malama Fatima ya aka yi kika gane ko mariƙanki ce ta haife ki ba har kika fara neman iyayenki na ainihin Fatima ba ni na gane ba ita ta haife ni ba ita ta fara faɗa min ita ta haife ni ba a lokacin da za ta mutu yanzu kina nufin marike kita ki mutu Fatima ƙwarai ma mama na ta riga mu gidan gaskiya wani hali kika samu kanki lokacin da ta sanar da ke ba ita ce mahaifiyarki ba ƙwarai na shiga firgici wanda tsakanin mamaki har da samun ruɗani ya sanadiyar da na yi wani sanadi ne yasa ta bi miki bata ta haife ki ba ta haɗu da matsanciyar jinya ne wanda take ga har ta yanke ƙaunar da rayuwa kuma tana tunanin idan ta mutu da wuya ƴan uwanta su bani wani abu daga cikin dukiyarta domin attajira ce ta gaske gashi kuma bata taba haihuwa ba don gudun abin da zai biyo baya sa ta ɗaga min tana kuka ta bani haƙurin ta shaida min ita tsince ni tai yayin da yake barki Jos yayi wani hatsarin ƙabilanci yar kimanin shekaru uku a duniya ba irin ta tarbiyyar da basu yi min ba na kasa ba su amsa iyakacin in yi faman sunan Fatima da suka ci giyar iyayena su samu ba sai da suka ci da na da yake su taɓa haihuwa ba don haka suka ɗau son duniya suka ɗora min menene ya biyo baya da kika tabbatar ba ita ta haife ki ba mutuwar ce ta biyo baya jin kaɗan bayan ta faɗa min sai Allah ya mata rasuwa mutata ce ta ta yi sanadiyyar shiga ta cikin wani hali domin bani da kowa sai ita sai ƴan sai ƴan uwata sunan zuwa suka ce ba za su riƙe ni ba wai ni ba jinin su bace ni ƴar tsintuwa ce kin samu na masu riƙen ki ko gida kika ci gaba da zama Fatima a barin gida na ranar da na bar garin sai na yi dace na sake faɗawa hannun wasu mutanen kirki suka riƙe ni kamar 'yar uwarsu. ya aka kika haɗu da su ko dama kin san su a'a ban san su ba amma haɗu sanadiyar haɗarin mota zan tsallake titi suka kaɗe ni suka nemi min gadi sannan suka ci gaba da kula da ni daga bisani suka ɗauke ni suka kai ni gaban mahaifiyarsu na ci gaba da zama ƙarƙashin kulawar mahaifiyarsu waɗannan bayan Allah sun taimaka min ƙwarai don haka har kullum addu'a gare su ba zan yanke ba Allah ya kai musu ya saka musu da alkhairi Amma kina da yakinin zaki haɗu da mahaifinki yasa kika ba zama ne a kafafen ya labarai Fatima san bani da matsaniya zan gamu amma da na san tun mai nema yana tare da samu don haka kullum nake addu'ar Allah ya bayyana min iyayena saboda na san shi mai jikon roƙo bayan sa ne. Da baki ga iyayenki ba yaya zaki kasance zan iya ta addu'a kuma zan ci gaba da neman su ba zan daina cigiyar su ba har sai ranar da na daina numfashi. ya aka kika tabbatar waɗannan bayan Allah su ne mahaifinki na asali Fatima akwai alamomin da dama da suka tabbatar da haka dama tun na yi iyaye na gidan rediyo tarayya na Kaduna sai suka ware ranar sha shida ga watan domin gayyato jama'ar da 'yan uwa suka bata za su yi ganawa musamman da su don haka suka sanar da gayyata da ranar ta zo sai ni ma suka gayyace ni zan kai ga mamaki irin cikar da harabar gidan rediyon take bawa jama'a damar zuwa su gani ko zasu dace da ni yanzu basu taɓa jama'a suka ta ganawa da ni amma ba a dace ba har sai da yamma lokacin da waɗannan bayan Allah suka zo ganin farko da musu gabana ya yanke ya faɗi numfashi na yana neman ɗaukewa saboda ruɗanin da na shiga domin shaidar bayyana take kamannin mu ɗaya da yaran da suka zo da suna ƙarasowa kusa da ni suka rungume ni suna koke-koke ganin haka yasa 'yan gidan rediyo suka bayyana bebeye mu suna neman sahihin shaidar da zan nuna ni 'yarsu ce nan take mahaifina ya bada shaidar na da sauran ƴaƴan shi domin su ƙara yarda da ta ce akwai wani rangaɗeɗɗen taɓo kuna a kafaɗata ta musu cikakken bayani akan kunar da nayi tun zaman ƙuruciya ina rarrafe na janye ruwan zafi ta a filas na zube a kafaɗata a duba kafaɗar tawa sai ga tabon nan take wurin ya ɓaure da hayaniyar jama'a domin duk wani al'ummar da ke wajen suna ga tabon da ke kafaɗa kuma sun gamsu da kwararrun shaidun da aka gabatar daga lokacin mamanki ta mutu zuwa yanzu ko zaki iya faɗa min gidajen nawa kika zauna abin nufin hannu nawa kika zauna Fatima ah, bayan mama na ta mutu na sake fada hannun wasu bayan Allah mutanen kirki masu son taimako na zuwa ta har lokacin ba kawata na zama watanni shida a can to meye dalilin da yasa kika bar gidan mutanen ki ko kuma saɓanin ki samu wallahi duk mutan gidan na zauna suna na yi rayuwa cikin kyakkyawan yanayi ko na so na ba so na babu mai so na rabo da ni nan gudu daga hannunsu ne saboda ina son neman iyayena sai gidan ƙawata da na zauna tana zaune tare da wanta ne tun yana jin hali da ke ciki sai ya haɗa ni tafiya ya ci gara mu bi komai a sannu nan ma na yi niyyar tafiya na nemi iyayen nawa amma da na tuna ɗimbin ƙaunar da ƙawata take min iya gidan sai na ji ba zan iya tafiya na bar su ba to alhamdulillah gashi taimako yayin ƙawatar ta na sadu da iyayena to a iya zaman gidan ko kin taɓa cin karo da wanda ya yi miki gorin rashin iyaye a'a ba wanda ya taɓa yi min gori don duk mutanen da na zauna a hannun tsakani da Allah suke so na sun riƙe ni don sun samu ladan wurin Ubangiji kasancewa shekaru goma sha shida suka wuce kin rayu ba wurin a hannun iyayenki ba to baki san ba har yanzu lokacin da kika sani duk kuma zuwa yanzu kika haɗu da su tabbatar suna iyayen na ainihin shin yaya kika samu kanki wani irin farin ciki kika yi ko kuma kika ci. Fatima gaskiya zan iya misalta farin cikin da nake ciki ba sai dai hamdala da tabbatar godiya mara adadi ga Ubangiji maɗaukakin sarki. To, madalla ma Fatima muna godiya da haɗin kan da kika bamu muka hira da rai kuma muna taya ki murna saduwa da iyayenki. Fatima ni ma na gode kwarai kuma ina yi muku waɗannan jaridar taku mai farin jini fatan alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka. yanzu da sauke wata nauyayyiyar ajiyar zuciya bayan ya gama karanta yi da Fatima abin mamaki kamar ba Fatima bai sani ba hira tiryan tiryan ta sake jiki tana bayyana yan jarida kuma abin burgewa cikin harshen turanci hira ta ta zata burge kowa alhalin makarantar jaridu ya dauki an kanta kowa ka gani da jarida a hannunsa sai lokacin ya kula da yadda ke wawasan Bahasin siyan jarida waɗanda ba su ji Turanci suna ta rubutun siyan ta Hausa. Ciki ya gama cika zuciyar nasu saboda yadda Fatima ta nasarar faduwa da iyayenta ba abin da ya fi ɗauki irin karanta hirar ta kai da mahaifin Fatima duk da yana jin ahama ya zo ya ɗauke shi amma baya gajiya da zama ba saboda karantun jaridun da ya ɗauka hankali yanzu kuma jaridar ya buɗe ya fara karanta hirar da ya yi da mahaifin Fatima kamar haka. yallabai muna taya kamar na ganin ƴarka Fatima kuma da farko za mu so jin wane ne kai. Alhaji Mukutar Giran Assalamu alaikum cikakken sunana shine Muhammad Abubakar Gin na mutumin karamar hukumar Girin ne ta jihar Adamawa. Na yi karatu ne boko na Muhammadiyya duk digin Na yi karatun digiri na farko a ABU Zaria na samu nasarar wucewa ƙasar Rusi inda na haɗu da digiri na biyu da na uku akan kimiyyar siyasa. Bayan na dawo ƙasa ta Najeriya na aiki na ma'aikatar da dama sha'anin aiki ne ya kai ni jihar Plateau na zauna a garin Jos na riƙe muƙami da dama ga gwamnati a yanzu haka ne kwamishinan kuɗi ne na jihar Plateau a matsayin iyali kuma ina da mata ɗaya da ƴaƴa. Me za ka ce game da ganin ‘yarka da ka yi bayan shekaru goma sha shida ɓacewarta sai gashi yau Allah ya sada ku da ita. Alhaji Abubakar to alhamdulillah ala kullu halin ko ban ce komai ba kowa ya gani ya san farin ciki marar misaltuwa domin wannan abin da ya faru wata kaddara ce daga ubangiji ba karfi na ko dabara ta ta sa haka ba alhamdulillah muna gode ƙwarai Fatima ita ce yarka ta nawa Abubakar Fatima ita ce diya ta uku akwai yayanta maza guda biyu akwai kuma ƙananta mata guda uku ko za ka iya yi mana cikakken bayanin yadda Fatima ta ɓata Fatima ta da tun tana da shekara uku a duniya yayin wannan hatsarin da ya tashi a garin Jos abin ya faru ranar wata litinin na kai yara makaranta na wuce ofis ina cikin aiki sai labari iske ni faɗan ƙabilanci ya barke cikin garin gabana ya faɗi saboda yayana da makaranta musamman ɗiyata Fatima take makarantar renon ƙananan yara ɓangaren makarantar su anan abin ya kamar ta cikin ruɗani na isa gida na tada mai ɗaki na ta tura direban ya ɗebo ƴaƴan Fatima daga makaranta bayan ya dawo sun kuma tafi a kofa duk na ji haka amma hankali na bai kwanta saboda a can ana faɗa ya faru ya tsamari don haka na tafi makaranta ina isa na tada wayan babu kowa a duk an tarwatse makaranta kowa ya kama gabansa ana ta harbe harbe ana kashewa wasu kuma suna su samu raunuka ƙananan yara duk sun Al'ummar yankin sai gudu suke saboda harbin bindiga da ta fitowa ta inda daga makaranta ban kuma zarce asibiti da aka kai yaran da suka jirkata na duba su ɗaya bayan ɗaya amma babu Fatima a cikin daɗa tashin na buƙaci rauna min guraren mutanen da aka asibitin nan ma babu gawar Fati na koma gida a sanya na sanar da iyalina muka ba Fatin ba mu samu ta ba har tsawon shekwana uku babu labarin ta cikin kwana na hudu muka samu labarin mutuwar direban wanda muka yi zaton yayi gudun hijira ashe yaƙi ya rutsa da shi ne da nan muka ce asibitin muka ɗauki gawar shi a Fatima bamu ga gawar ta ba kuma bamu samu labarin komai akan ta ba haka muka ci gaba da neman ta muna haɗawa da addu'a kullum addu'a muke inda tana raye Allah ya duk tsawon shekarun yayi muka yi bayan fasa bayan ɓatin ta Allah ya azurta mu da haihuwar ƴaƴa uku duka mata ya aka ka gane Fatima ƴar ce ɗiyarka da ta ɓata akwai kararan shaidu da suka tabbatar mana lallai Fatima ita ce diyar da na bata na farko ta yi tsammanin kama da ƴan uwanta na biyu akwai takon ƙunar da muka santa da shi a kafafu kuma na ana duba aka gan don tun lokacin da ta ɓata ba mu san ran ko mutuwa ta yi ba sai yasa ba mu fidda ran da ita ba saboda haka muke addu'ar daina gashi kuma Allah ya amshi addu'ar mu to masu sauraro anan zamu dakata sai ku saurare mu a shirin na gaba ku ci gaba subscribing din mu a Hausa 24 Channel masoya sai kun ji mu